duk mutumin da za ka yi mai kuskure guda ɗaya ya bayyana cewa shi ya rage ganin mutuncinka yanzu bai san ka saboda ka yi mai kuskure ɗaya to lokaci ne idan ya nuna maka cewar tuntuni makiyinka ne ba san ka yake ba ya san kai ba annabi ba ne kuma shi ba mala'ika ba ne laifi nawa yake ma Allah waɗanda ba za su ƙirgu ba Ubangiji ke masa gafara ka rubu da shi kawai ka nemi yadda Ubangiji ba zai hana ka zuwa duk inda Allah zai kai ka ba mummunan